أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أبايان غيسوا تأدين المسلمين Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da ƙaddara wasa gashi ya sake nuna muna wannan rana mai albarka ranar narba inda yau muna 26 ga watan daya shine wata al-muharram hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1444 domin ci gaba da karatu wannan littafi na mawatsa ta imamu malik ruwaye yahya bin yahya al laifi al-andalusi daga babban malamin sa na hadisi na duniya imamu darul hijra imamu malik Allah ta'ala ka ji kansu da rahama baki ɗaya. har yanzu dai muna nan cikin kitabul buyur kuma wannan shine darasinmu na da ɗaya. inda za mu shiga wani babi mala ya ce باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها wannan babi ne ma yuf'alu yadda ake aiwatarwa fil walidati gaboya idza bi'at lokacin da an ka sai shi ta wa shartu fiha sannan da hukuncin sharaɗin da za a sawa a cikinta akwai wani abu wanda malaman fikihu suke ce da shi a asar allazi yunaqidul maqsud sharaɗi wanda yake walwalar abin da ake nufi da abin sayi asar allazi yunaqidul maqsud sharaɗi wanda ke walwale manuhar da tassa an ka sai abu to idan ya kasance wannan sharaɗi na shigo cikin abin sesuwa to wannan cinikin a ƙa'idar shari'a ana walwale shi kamar yadda za mu ji insha Allah bayanin zai hito a ciki ni ya haya a malik <clears throat> ya ya ba laba daga malik an ibn shahab daga malan ɗan shahab anna bin abdullahi bin utuba lalle ubaidillahi dan abdullahi dan utba bunu mas'ud dan mas'ud akhbarahu ya bashi labari anna abdullahi bunu mas'udin cewa lalle abdullahi dan mas'ud sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam ibta ajariyatan ya sai ku yanga ya sai bauya minin mura'atihi daga matarsa ya sai kuyanga ya sai buya daga matarsa saboda wancan lokaci mace tana iya mallakar buya namiji ma yana iya mallakar buya tunda wannan lokaci ne wanda yake ana jihadi kuma ana zuwa a kamuri ribantattu wanda an ka raba an ka bashi yana da bukata ya aje in baya da bukata kuma ya sayar saboda haka matarsa tana da mata tana da buya sai ya sayi min zainab daga matarsa wadda ake ce da ita zainab yasse wannan buya as zainab wadda ake ce da ita as-saqafiyya kuma sahabi ya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama tana cikin matan sahabbai washtarabat alaihi sai ta shar'anta gare ta ce annaka in bi'taha matarsa ta sai so a masa wannan buya ta ce amma annaka cewa kai in bi'taha in za ka sai da wagga yadda ni sai suwa ma fahiyya li bi samani allazi tabi'u habi da sharadi ka sai suwa me ita bi samani da kuɗi allazi tabi'u habihi waɗanda za ka sai shi su da ita ga ta nan na sai suwa ma amma da sharaɗi in za ka sai suwa duk kuɗin da za a sai sheta da sharaɗi ni za ka sai suwa ana ji da kyau ko fasala abdullahi bin mas'udin an zalika umar ibn al-khattab sai abdullahi dan mas'ud sahabi na annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya tambi sayidina umar dan khattab kan wannan matsala kaga ya nuna sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tsakanin wasu wasu wani ya fi wani ilimi da yanzu gashi wannan ai sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan mas'ud masani alqur'ani amma ga wata matsala wadda ta faru tsakaninsa da iyalinsa na harkar kasuwanci sai da sai suwa gashi ya ta san mu sayyidina Umar dan Khattab fa qala Umar ibn al-Khattab sai Umar dan Khattab yake cewa la taqrabha kada ka kusanci wannan kuyangar wannan buyar da ka sayi wa fiha sardun li ahadin alhali cikinta akwai shara'i na wani ɗaya. domin abinda saye ke nunawa in ka sai abu mi yake nunawa mallaka ya nuna mallaka kata cikakka to in ya kasance za ka sai abu da shara'in wani a ciki an gane ko wanda yake kuma wannan sharadi yunaqidul maqsud yana walwala manuhar abin da yasa an kace wannan abin to wannan cinikin sai a walwale shi ina fata an gane sai a walwale shi a ka'idar shari'a domin har yanzu wannan cinikin wannan abin bai zama ni ba bai zama mallaka kace kakka ba eh to saboda haka wannan ciniki watsatse na ga ka'idar shari'a saboda haka shi na mai muktasar yake cewa kamar mutum ya sai da abu da sharadi ka bai'in wa sharɗin yunaqidul maqsud wani irin ciniki na Allah ce kamar ka tambi shi shehu Khalid yace ka bai in. kama a kulla sai da sai suwa wa sharɗin kuma a sanya sharaɗi sharaɗin nan yunaqidul maƙasu. yana walwale abinda an manu hasaya abu abinda an manu hasaya abu ilisi ya nauna mallaka ta na duk yadda ne ka so yi in na so in riƙe abina in na so in yi sadaka in na so in yi kyauta in na so in sai suwa to shi na mai muktasar yana jero irin nau'ukan ciniki wanda bai halatta ba yace ka bai'in wa shartin yunaqidul maqsud kama a ƙulla ciniki sai da sai suwa wa shartin amma a sanya sharaɗi sharadin nan yunaqidul maqsuda yana walwala abinda an manu hassan ya abu na mai muktasar yace ka Allah ya bi'a kamar mutu ya sai suwa ma abu ya ce amma da sharaɗin kakka sai suwa ma kowa ta Allah ya biya eh kakka sai suwa ma kowa ko ya ce kamar yanzu ai gashi nan na sai tacce ta sai a mai yawan gabo ya amma da sharaɗin in zai sai a. duk kuɗin da za a sai sheta da shi wannan buya ita za a sai su ma kan mutu ya sai su a ma gida amma ya ce na sai su a ma da sharafi gidan ga kakka rushe shi eh ai shi na an ka ce ma dai cinikin dai ba na shari'a na ba eh ba na shari'a na ba an gane ko mutu ya sai su a ma shadda ya ce to na zai suwa ma shadda amma da sharaɗi kakka ɗonka ta kaga sharaɗi na yi na ƙidul matasu ya walwala abin da ammanuwa domin abin da ammanuwa in sai shadda ta ko yaji na ko in ɗonka ko in ba wani kyauta in sai gida gare ka ko in rushe shi in wani ko in shiga haka nan ko in mai kuskuri ma in gyara duk dai wani sharaɗi wanda za a sa yi na ƙidul matasu da zai walwala abin da an manuha to wannan ciniki ga ƙa'idar shari'a buɗaɗɗe na shari'a ba ta san da shi ba saboda haka an ruwaito lalle abdulwaris ɗan sa'id ɗaya ne daga cikin salam yake cewa ya zo garin makka a lokacin da ya zo garin makka ya ce fawajattu fiha ba hanifa sai ni samu abu hanifa a cikin garin makka bayan abu hanifa ya ce wa buna abi laila sa'annan ni samu babban malami wanda ake ce da shi ibn abi laila wa shubrama sa'annan kuma da ɗan shubrama shi abdulwaris ɗan sa'id yake cewa sai ni ce ma abu hanifa ma ta abu hanifa mi za ka ce a cikin mutumin da ya sai da abin sesuwa washtarata shay'an amma kuma ya sharɗanta wani abu lokacin da ya sai da wannan abin faƙala sai abu hanifa ya ce mun san kowa abu hanifa tabi'i ne wanda ya yi karatu ga sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama yake tambayarsa sai shi abu hanifa ya ce albai'u batilun abu hanifa ya ce wanga cinikin da an ka kulla batacce na sa'annan wa shartu batilun sa'annan shi ma sharaɗin rusashe na kaga kenan gaba ɗaya babu cinikin ina fata an gane yace bayan na hito wajen Abu Hanifa yace sa'annan nace wajen Ibn Abi Layla nije wajen Ibn Abi Layla fa sa'altuhu yace sai ni tambi Ibn Abi Layla ce ya kai Ibn Abi Layla me za ka ce ga mutumin da ya sai abin sai suwa amma ya shartanta wani sharadi faƙala sai bin abi laila ce albai'u ja'izun shi dai ciniki ya kullu cinikin ja'izina amma wa sharɗu batilun ce wannan sharaɗi rusashe na ina ba ta an fahimta kun ga ya tambaya abu hanifa abu hanifa ya ce albai'u batilun wa sharɗu batilun ya tambi ibnu abi laila ibn abi laila ce to albai'u shi dai kulla ciniki jaizun jaizina amma wa shartu batil sharadin da za a sawa rusasshe na yace to sai je wajen ibn shibrama shi ma yace sai ya tambayi irin tambayar da yawa abu hanifa da irin tambayar da yawa ibn abi laila sai yake ce da shi albai'u ja'izun ciniki ya halatta wa shar'u ja'izun shar'i kuma ya halatta Abu Hanifa ya ce albai'u batilun wa shar'u batilun Ibn Abi Layla ya ce albai'u ja'izun wa shar'u batilun eh sai shi na uku ya ce mi albawo mi washar mi ya ce ja'izun saboda aka a wannan lokaci shi abdulwaris bin sa'id ya ce fakultu subhanallah sai ne ce tsarki ya tabbatar ma Allah ya ce salasatun min fuqaha iraq ya ce mutum uku daga cikin manyan manyan malamai na fiƙihu na ƙasar iraq ikhtalafu fi mas'alatil wahida ga ya matsala gudata ta harkar kasuwanci ga sun saba fahimta yace lokacin da na yi haka fa taito abu hanifa sai ni sake komawa wajen shi abu hanifa bar akhbartu sai ni ya labari fa qala sai abu hanifa yace a ah, to ai la hadari ma ƙala. ni ban san duk abin da sun kace ba waɗancan da ka ce ka wanga ya ce ma albai'u ja'izun wa shar'u baɗilun wanga ya ce albai'u ja'izun wa shar'u ja'izun ya ce dubban san abin da sun ka ce ba ya ce amma dai ka saurara ka jiya inna rasulallah sallallahu alaihi wasallama ha an bai'in wa sharfin ya ce ka saurara ka jiya ba da molon kai ni magana ba Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na ha manzo Allah ya hani an bai in a kulla ciniki wa sharin da kuma sharin. an fahimta to bayan ya ƙare da abuwa nifa sai ya koma ta haya wajen ibina abi laila shi ma sai ya bashi labari Yace gashi gashi matsalar ga guda na tambaye ka na tambaye Abu Hanifa na tambaye Ibn Shubrama to a wannan lokaci fa kare shi ma ce la adari ma qala Aini ma ban san abin da sun ka ce ba yace qalat Aisha radiyallahu anha Aisha ta ce matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an ashtariya barira Aisha tace a aini. manzon Allah ya umarce ni in sai barira wa ha kuma in ɗewta ta wa in ishtaraɗa ahlu halwala ko da mutanenta ko sun sharɗanta waliti ba haka suka ce ba barira ba boyata ba tatto wajen Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace ya Aisha mutane na sun daura min kataba sun daura min fansa sun ce in kawo kaza in zama ɗaya saboda haka ki taimaka ni yake Aisha saboda haka sai Aisha matan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan lokaci da manzo Allah ya zo sai ta gaya masa manzo Allah ce ki sai sai ta ce ta gaya musu waɗanga mutanen sai sun ga ce bari ya to ki ki gaya ma Aisha in ta sai ki ta ɗeyauta amma waliti mu kai walici mu kai an gane ko mu za mu walici mu za mu kula da ita mu za mu kula da lamarinta to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ma Aisha ki saye ki wuta ta innamal wala'u liman ataka ai abin sani walici ga wanda ya wuta yi ina fata an gane saboda haka kun ga albay'u ja'izun kenan wa shar'u ne batilun tunda a cikin hadisin ma wata ruwaya manzon Allah ce ma balu aqwani wani akulan mutane suna sanya sharuɗa waɗanda babu su cikin littafin Allah babu su cikin hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ce duk abin da ya kasance na sharafi in dai babu cikin Qur'ani da hadisi manzon Allah ce fa huwa batilun batilun batilun batilun manzon Allah ce wannan sharadi rusasshe na wannan sharadi rusasshe na saboda haka kaga shi hujja ce ta hito annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai fa mal wala'u liman a'taka saboda haka kaga albay'u ja'izun wa shartu ne wa shartu batilun Uba ya kare ya ji wajen ibnu subrama yana zuwa wurin sa sai ba shi labari na ji wajen abu hanifa na ji wajen ibnu Abilaila, laila duk ga abin sun kace sai ce la adari ma qala ai ma lokacin da ni baka fatawa ban san duk abin da sun ka faɗa ba yace qala li jabir yace jabir ya ce garan jabir ya ce sahabi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi jabir ya ce da wata raƙuma ga annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin na na abu khari shi jabir sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana an je an dawo ko da annabi sallallahu alaihi sallama ya cimma jabir raƙuma jabir ba ta sauri ba ta tafiya to a wannan lokaci jabir sai sai suwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita to amma kuma sai ya sharɗanta abinda raƙumar ta ɗauko da hawanta sai an isa madina sa'an nan ya bayi ina fata an gane saboda haka shi ibn shubra ma yace kaga albay'u ja'izun wa shartu ja'izun bara kuma ta jabir yace so ba sai an gace masa to sai ya isa madina sai a baka sai a basuwa kuma hadisin sananne na ladal kun saboda haka yace la adari ma ƙala, da abu hanifa da shi wancan faqihin duk ban san abin da sun kace ba amma dai abinda ni gaya ma na dogara ne da wani hadisi wanda an ka samu wani ciniki wanda an kai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka albai'u ja'izun wa shartu ja'izun bari mu ƙari an gane ko albai'u ja'izun wa shartu ja'izun waɗannan hadisan waɗannan ruwayoyin duka abinda amfanin mun ka kawo su yanzu kun ji shi abu hanifa ai maza haba gare ta kaji shi inda ya dogara ibn abi laila kaji inda ya dogara ibn ka kaji inda ya dogara amma imamu malik Allah ta'ala ka ji kansa da rahama duk waɗanga hadisan duka shi imamu malik gaba ɗaya ya gane ma'anarsu da fassararsu saboda haka ya ɗauko su gaba ɗaya ya aiki da su saboda haka in kana karanta littafin fiƙihun malikiya tun daga risala askari haka kai muktasar za a ga malaman fiƙihun malikiya suna cewa ‘yan an ka ƙulla ciniki kaza da shara'i kaza babu ciniki in an ka kulla ciniki da shara'i kaza akwai ciniki ina fata an gane in an ka ƙulla ciniki da shara'i kaza ciniki yayi amma shara'i rusasshe na da an cire shi kenan ciniki yayi to shi imam malik gaba ɗai waɗannan hadisan gaba ɗai ya tattara su fasta amalaha gaba ɗai imam malik sai ya yi aiki da su ya yi tawilin su ya a'aza kowane hadisi inda ya kamata to amma ka ji kowane malami daga cikinsu shi guda ya ɗauka ya yi hukunci da shi to shi na kuka ganin koyaushe ina gaya muku cewa wannan fikihun da kunka gani na mazhab na imamu malik malamai duka na duniya duka tun daga wancan lokaci ila yau na sun yi ittifaki babu mazhabi wanda ya yi zama kusa ga ƙur'ani da suna kamar mazhabin imamu malik shekul islam ibn taymiya babban malami na na fiqh babban malami na na aƙida. yana bin mazhab na imamu ahmad bin hanbal amma ka samu littafin sa majmu'ul fatawa lokacin da ya zo yana magana akan imamu malik da mazhabin madina sai yake cewa man tadabbara usulul islam wa qawaid sharia yace wajada usul malik wa ahli al-madinati as-sahih usul wal qawaid yace duk wanda ke binciken qur'ani da sunna to zai gane cewa lalle mazhab na imamu malik ya hina kowa inganci a duniya ya hina kowa inganci saboda ni saboda imamu malik ko da an ce ga wani ya roito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ba ya gani shin sahabbai waɗanda sun karayu da manzon Allah sun yi aiki da wannan hadisin tabi'ai sun yi aiki da wannan hadisin tabi'u tabi'ina sun yi aiki da wannan hadisin in ba su yi aiki da shi ba ba zai ce ma annabi bai haɗi ba sai ya ce can inda kun ka juwa hadisin nan ku je ku yi aiki da shi mu muna da wata sunna wadda mun ka gada daga sahabbai da tabi'ai shine ake ce da shi amalu ahalil madina rabi'atul ra'ay babban malami ne na hadisi na duniya kuma duk lokacin da za a jero malumman imamu malik sai kaji an kawo rabi'atul ra'ay rabi'atul ra'ay mutumin madina na yake cewa alfun an alfin ahabbu ilayya min wa'idin an wa'idin yace matsala ta ibada ta addini in jita alfun an alfin mutum dubu sun yi aiki da ita mutum dubu sun yi aiki da ita wasu masu biyu su sun yi aiki da ita ce a habu ilayya ni ya yi soyuwa garan wajen aiki an wahidin min wahidin daga a ce abuna na ibada gashi mutum guda shi ya joga guda mutum guda shi ya joga guda mutum guda shi ya joga guda har a kai ga annabi sallallahu alaihi wasallama yace to aikin da za a samu na annabi mutum dubu sun yi aiki na bayan su dubu sun yi aiki na bayan su dubu sun yi aiki yace to yayi soyuwa gare ni da in dauki ruwayan mutum guda imamu shafi rahmatullahi alaihi yace idza ra'aita ahlul madinati ala shay'in yace wallahi in kaga mutanen Madina suna aikata wani abu na addini yace fa'alam annaha sunna yace ka tabbata wallahi wannan abin sunna annabi to shi na Imam Malik yana da wata ƙa'ida ya an ce ga hadisi an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan da sun karoyato shi marwayatan nan mutanen ƙasar Iraki ko mutanen ƙasar yamal amma zahirin hadisi kuma ya saɓa ma shi imamu malik abin da ya iske malaman madina na fatawa a kai sai ya ce to ku ta can da hadisin nan inda an karo ya toye su yi aiki da shi mu wanga abin da mun ka samu tabi'ai sun jo ga sahabban annabi aiki ya tahi a kai to mu muna na a kansa shi ka nuna ya karin hadisin annabi ba shi ka nuna ya karin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba to yanzu ka jinan abu hanifa ya ce albai ubabilun wa shartu batilun an gane ibnu abi layla yace albai'u ja'izun wa shartu batilun ibnu shubra ba yace albay'u ja'izun wa shartu ja'izun to kuma imam malik gaba ɗaya ya tattara waɗanga hadisai ya sanya su a cikin fiƙihunsa. na abin da ya shahi wannan muwaffata shi da abin da ya shahi mudawwanatul kubra dama daga gare su na duk an karairai irin su muktasar irin su iziya irin su risala duk nan na an ka debo duk karatun ga da kun ka ji muna yi cikin motsa wallahi za ka koma ga littafin malikiya duk wata matsala da zamu karanta nan to za ka ji kishiyarta a can an ɗebe abincin na an tace shi an yi bayaninsa to Allah ya ƙara ganar da mu to ala ayyata hal duk lokacin da mutum zai sai suwa ma abu ya sanya ma shara'i sharaɗin nan da zai sanya ma ga abin nan da ka sayi yana walwala manufar sayan wannan abin to wannan ciniki ba ta cina ina ba ta an gani yanzu kaga Aishi jabir da ya saida raƙuminsa ko ba haka ba an ka ce sai an isa madina tunda yana sama gare sa ko ba haka ba yana sama gare Sa nan kayansa suna sama gare sa to in mun ka isa Madina zan bayar shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba matsala wanga ciniki yana walwala manuhar sai tunda kaga a wannan wurin tunda raƙumin ma bai motsi sosai bai gudu yana tahiya laƙaƙai laƙaƙai to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ai yana saman nasa raƙumi kaga ko ba sai ba shi shi an kai wurin nan kaga akwai wata lalura ko ba haka ba kamar mutum na yanzu sai sai ku yi cinikin mota da shi sakwato haka ko kano sai ka ce to shi kenan na sai so ma amma ka bari sai mun teje ga sai in baka mota kaga bai walwala manuhal ko ba haka ba bai walwala manuhal amma mutum ya ce na sai suwa ma mota ga amma da sharaɗin kakka sai suwa ma kowa na sai suwa ma mota ga amma da sharaɗin kakka hausa na sai suwa ma mota ga da sharaɗin wane nika zaton za ka ba ita shi hau, da sharaɗin kakka ba shi ni ruwanka ka gani na haƙidul matsasu wanga ya walwala mi, abin da ya sa an ka ƙulla mi an ka ƙulla ni wa alaikum salam Eh. Eh. Eh. limana a taka ina iya ni ya ce adadi tun da sharafi dai in eh, shi kenan ya zama naka wannan sharaɗin sai a yi watsi da shi <laughs> a yi watsi da shi kai dai ya zan kayi haka kuma ka karɓai a haka kaga ka sa kanka cikin kunci kaga shari'a ba ta yadda ba saboda ka sai a yi watsi da sharaɗin kawai na'am eh ai ba ka karɓa ba tun da dama yana daga cikin abin nan na ciniki ya kasance ka karɓa ba ka yi a taƙabus ba eh to mu je wa haddasa ne an malikin eh ba a ba a a to kai wannan ai abu na wanda yake mai kyau ba sharadi na yana qidul maqsuda ba ba sharadi na yana maqsud ba saboda mi ka san cewa shi wannan din in ka sai so mai sabon Allah za a yi wurin nan to kana isa mai wannan eh domin wanga ba yana qidul maqsud bane domin shari'a ba ta yadda sai da wuri a yi coci ba bai cikin na ƙidul matsasu ina ba ta an gani ta wadda an malikin ya ba labar daga malik an nafi'in an abdullahi bin umar annahu kana ya kulu ya kasance yana cewa la ya ɗa'ur rajul walidatan kada wani namiji ya take buya illa walidatan sai buyar da take in sha'a ha in ya so ya sai ta wa in sha'a wa habaha in ya so ya yi kyauta da ita wa in sha'a an saka in ya so ya riƙe abinsa wa in sha'a in ya so sana'a biha mata ya aikata da ita abin da ya so saboda ni saya abu yana nuna mallaka cikakka yana nuna ka yi tasarrufi da abinka qala malikun imam malik yace fi man ishtara jariyatan wanda ya sai boya ala sharti Allah ya bi aha kan sharaɗin wai kai sai shi ta wala ya habaha kada ya kyauta da ita aw ma a zalika ko abin da ya kama da aka mina shiruɗi? na daga cikin sharuɗa fa innahu la bagi, lil mushtari imamu malik yace fa innahu yadda lamari yake la la nan la bagi, la yaju bai halatta ba lil mushtari ga wanda ya siyo wannan buyar an ya ɗa'aha ya ce ta wa zalika wancananka annahu la yajuzu lahu an ya yabi'aha kuma shi wai ai sharadi gare baya halatta sai sheta wala an ya yahabaha balle ya kyauta da ita fa in kana la yamliku zalika minha in ya kasance bai mallaka waɗanga abubuwa gare ta kaga falam yamlikha mulkan tamman kaji magana imam kaji fiqhunsa yace to kaga har yanzu ai bai mallake ta mallaka kakka ba shi ko ciniki bina ka bani kayanka in baka kuɗi kuɗi na su an madadin kayanka kayanka su an madadin kuɗi na to yace na ka an shemin kuɗi kuma ka sa min sharadi to kaga imam malik yace in haka na kaga falam yamlikha kenan bai mallake ta wa milkan tamman milki cikakke li'annahu qad istusniya alaihi fiha domin ya toge gare a ciki ma malakahu abin da ya mallaka da ya yi ga hannun waninsa fa idza dakhala hadha ash in wanga sharadi ya shiga lam yasluh wannan cinikin bai kullu ba an gane ko batacce na wa kana bai'an makruhan ya kasance Cinikina na wanda yake ni wanda yake batacce saboda ni an sanya sharaɗi wanda ke walwale manuwar sayan abu saboda haka shi awwancan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah ha an bai'in wa sharbi annabi sallallahu alaihi wasallama yi hani da me yayi hani a kulla ciniki kuma da sharaɗi a ciki fuka fuqaha suke cewa yunatil makasu yunaqidul maqsud yana walwale manufar sayan abu na'am babu nahyi an yata ar-rajul walidatan wala ha zawjun babe wanda ke hani namiji ya taki boya alhali tana da miji boya ta kasaye kuma ko da kasaye ta alhali tana da miji shin kana taka ta ko baka taka ta shi imamu malik ya gira muna babi akai haddathani yahya an malik ya ya ba labai daga malik an ibn shahab ya ju daga malamin sa ibn shahab anna abdullah bin amir lalle abdullah dan amir ahada li usman bin affana yayi kyauta ga usman dan afana jariyatan ya bashi wata buya kyauta wala ha alhali kuma wannan buya a ce tana da miji ibta'aha bil basra shi abdullahi dan amir shi ya sau wannan buyar a ƙasar basra alhali ashe lokacin da ya so ta tana da miji yana tuhowa a madina ya bar sayyidina usman dan affan khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na uku fa qala usman sai sayyidina usman ce la aqrabuha ai na bincika tana da miji ni ba zan kusance ta ba hatta yufariquha zawjuha har sai in mijinta ya rabu da ita in kan mijinta bai rabu da ita ba ba zan zauna da ita ba kuma aibi na ai ka sai suwa ma mutum boya tana da miji aibi na yana daga cikin abin da ke tare ni an gane fa arda ibnu amir zaujaha shi ibnu amir wanda ya sauta sai je datar da mijinta fa faraqaha sai mijin nan nata yarrabu da ita a wannan lokaci saboda haka bayan ta ƙara idda shi kenan sayyidina Usman ya zauna da abinsa an ce ma hatta hayo da sayyidina Usman dan afa wa haddathani ya malikin an ibn shahab an abi salama kun dai gane fiqhun wa gama gana ko bai yiwa a ce ka ce abu ko a ce abu mallaka kata tamun kuma akwai ka son wani ke kaga baka da tasarrufi cikakke ke na ana bi salma bin abdurrahman bin auf anna abdurrahman bin auf lalle abdurrahman bin auf ifta walidatan ya ce buya ko waje da za ta zaujin sai ya same ta tana da miji farar da ha sai ya mai she ta ce kai ko ba ka faɗa min tana da miji aibi na ni zan yi da buya mai miji <laughs> sai mai so mai aibi <laughs> an gane ko babu ma za a fi samarin mali yubawa asuluhu babe wanda zai magana fi samarin mali wa asuluhu a cikin ƴaƴan itanya wanda an ka sai da asali gona na gare ka na gwaiba gona na gare ka na dabino gona na gare ka na mangoro gona na gare ka na lemu gona na gare ka na ayaba ayaba ba tana da ice ba lemu ba yana da ice ba mangoro ba yana da ice ba to yana daya ko ba su daya suna daya to sai an ka sai da asali an ka sai da gutsan to 'ya'yan mi a hukunci shi na zamu haddazini ya ya malik ya balla ba daga malik an nafi'in daga nafi an abdullahi bin mas'ud an abdullahi bin umar daga abdullahi dan umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzo Allah tira da amincin Allah su tabbata gare sa ya ce man ba a nakhlan duk wanda ya sai da dabino kada ubbirat ay mai barbara ay mai kilili fa samaruha lil ba'i waɗannan ‘ya'yan itacen na ba'i'ina na wanda ya ce suwa na an gane illa an yi al-mubta'u sai lokacin da ana ciniki ya ce to tsaya ka jiya waɗanga gutsan da vino da zan sayi wanga gutsan mangoro da zan sayi wanga gutsan ayaba da zan sayi ɗiyan gaga sunan manya-manya haddasu haddasu za mu kulla shi sai ce a to ai ba matsala sai an kai ciniki amma in an kai shiru ba a ce ko ƙala ba an ka ƙara ciniki an ka sa shaida an kai komi ka baya kuɗi ya sa aljihu an gane gonan mangoro na yanina can gobe sai ya gane ka ka da mota <laughs> ni za ka yi ɗiba za ka yi yaya ce a gona abin nan zan shiga in ajanda Ka ce a kai ko <laughs> ai ai ai gutsa an ka sai su ma kai ko sai na ɗebe an bayanta in kowa ya yi shuru bai ce ko kala ba to fa samaru halil bayi ‘ya'yan itacen na mai sai suwa na ai shi an magana farko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa an yashtari al-mubta'u amma in kai shiru kai ne sai baka ce ko ƙara ba har an ka tsare to na bari yi na eh ai tunda an ka riga ai musu kilile ai musu barbara nashi na bari zai sai ya ɗebe sa nan ya bashi ya te zuwa harka ai ta mutu sai suwa ma gona na ai shuka ki ba ta hito ba kun ga ciriki kun ga ƙari ƙaton gona an shuke sai ka ce kana son ka yayi ce ni za ka yi ba mun ƙari ciriki bai ce to kai mahaukaci kake ga shuka ta nan cikin ƙasa <laughs> sai inda ya sanya shari'a ya ce to hada abin nan hada ka turbuɗi <laughs> hadda shi ai shi na kai malam aka cewa to ayi karatu ba wai ka ce ka ɗora tadda mukamukai kana haɗa ba ka ce yau na nika cinikin gonan mangwaro ga mun yi ciniki ka ce wallahi ka ce kotu alƙali yana sa a shi <laughs> ka ce zuwa makaranta to shi na illa an yasar al muktawa an gane sai inda shi mai saye ya sanya sharaɗi ya ce to da ƴaƴan nan ha da su ne saye to shi da tunda da su ya sanya sharaɗi to wannan lokaci sun zama nashi amma in bai sanya wannan sharaɗi ba to shi shikenan bari zai yi sai mai asalin wuri ya cire kaya ne sai ya baya gutsa ne ya ke zuwa abin nan eh yanzu dai ana magana akan abin da ya shahi itatar itat suna aka magana ko da yace ai musu kilili ai musu barbara ana ɗebo abin nan horon namiji a sama mace domin su laraba suna da yin wannan yan an kawa da bino hakanan suka ce ajwat ya fi kyawu kamar da yadda aka yanzu sai a ce ai wanga lemu mai barbara ne wanga mangoro mai barbara ne kaga duk lemun da an kawo barbara ai yana da bambanci da wanda ba awa haka nan ba za ka iske wannan ya fi kyawu dama wannan dai ana magana kan abin da ya shafi waɗannan itace in an yi ciniki da wurin gaba ɗai da itacen yanzu dai abin da abubban makasudi waɗannan 'ya'yan itacen nawa na yana yiwa sun zo sun kulla ciniki gonan gaba ɗaya zai sayi da abin da ya shahi duk itacen da a ciki to yanzu dai abin da annan ƴaƴan itace dai na na illa an yashtari al-mubta'u to kai yanzu da ka to makanta ka je kana zuwa ka je kai wawan ciniki ba ka zuwa ka ce kai dama ai duk abin da ka kawo matsala rashin karatu in kai yi karatu ba yadda za a yi a ɓare ka hatta wajen abin da ya shahi kasuwanci ko ba a ganin kowa kotu sai alƙali ya zauna ya kwanaki kotu bai ga kowa ba saboda mi saboda an bi shari'a Allah saboda mi saboda an bi doka Allah babun nahi an bai istimar hatta ya budu wa salahuha babu mai magana akan hani an bai istimar hani daga asiri da ƴaƴan itace hatta ya budu wa salahuha sai ne nasta ta bayyana in ga ƴaƴan itace ga ici to baya halatta kai ka sai sai sai ni sai ni na ta bayyana ko da ce ya fara ne na a ciki an ka ci an ka ji daɗi to ana iya sai suwa gaba da to duk inda ka ji an sai da 'ya'yan itace musu su na ba to fukawa sun ka ce sai da sharaɗin cirewa za a yi ila ka zo a yabata gata misali ta yi 'ya'ya amma bata ta na ba sai ka ce mutu ya sai suwa sai ka ce a to ai ka ka'idar shari'a ka san ba a sai da ƴaƴan ita sai sun nuna ka ce a ai magani za a yi magani za mu magani za ku shi ke da an ƙara ciniki sai ka ce ka ce ina ba ta an gane to ƴan haka na wannan babu koyi eh to ba ka ji yanzu da yadda an ka ce ma wannan gyara za a yi eh? a kare ko a yaban ya ina ba a yi sai in cirewa za a yi a ba a waki wai kamar ka tego na mutum shinkafa ta ya baki ba ta abin nan ba ba ta yi kai ba sai ka ce ku yi ciniki ya sai su ba ya halatta sai in yankewa za ka yi ka ba a waki kamar shi wancan kaga da kai magana in dai da sharaɗin cirewa za a yi to wannan shi kenan dama abinda ba a yi a sai bayani na ba a bashi wannan shi abba za a yi amma dai in cirewa za ka yi kace da kayanka wannan shi kenan eh shiwa eh eh aina ai ai Kadaro ta ya haushi ai ita shari'a ba wai yadda ka taka kula da ita ba ka gane ko shin abin nan in kai yana cutar da kai eh yana cutar da kai sai an ga ce to a bai amma yan awaki za ka ba wannan to babu komi sai ka sai ka yanke a kai musu ina ina kai to kai ka halaka kanka ai Allah ya ce wala tulqu bi aidikum ila ta'aluqa ko ba haka ba to kaga hin hmm, to kaga wannan daban eh, anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle man ba Allah na ha an bai istimari man ba Allah ya hani a sai da ƴaƴan itace hatta yabdu wa salahuha kaga ni sai ne na ta ya bayyana an gane ko na alba'i'a wal mushtari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hani alba'i'a mai saisuwa wal mushtari sa'annan da mai sayi duk ya hane su in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka ba a saishe su gabanin su ne na sai tare da abin da ya shahi wannan tushe nasu koko ni koko in cirewa za ka yi yan haka na wannan babu komi wa haddathani an malikin an humaydin an anas bin malik أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من ذا الله نهى عن بيع الثمار من ذا الله يهني أسير آية تأتي حتى تزهي حتى تاننا فقيل له يا رسول الله فأكت يا من ذا الله وما تزهي مي أما أنا سيتاننا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتهين تحمر لوكا تند ذات جدا جدا كاغا تهارن ناكي wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam sai manzon Allah ya ce ara aita to kai da ka son kai haka ka sai shinkahan mutum tun ba ta yi kai ba ka sai geron mutum tun bai yi kai ba kai dan kadaru to ara aita annabi ya ce ba ni labari ina tambayar ka idza mana Allahu samarata to idan Allah ya hana ‘ya'yan itacen ko ba haka ba ba ga gonar shinkafa ta yi bakin girin ba an ga alamun lalle za ta abin ga to sai a ce can ƙarshe a ta buga iska alaji <laughs> eh <laughs> to ka gani to shi na ji ara ra'ayta izama na Allahu samarata to in Allah ya hana ƴaƴan da aka so a kai gare su sai annabi ya ce shin fa bima ya aqubu ahadukum mala akhi wai dan mai ɗayan ku yake son ya je karɓi kuɗin ɗan uwa ne shi wai dai ya tashi ya an tashi ya gaba ko ba ka ba ya an she su da ya ji garuwa ruwa malalitan sun to sun haye ta ce ai da ma shi ne wa gudu ko ba ka ba kuma duk tana waruwa in 'ya'yan mangoro na haka ana iya samun matsala ko ba haka ba in ma gona gero na ko dawa ko masara ko abin da ya kama da haka kasse shiga ya kahin ni kahin ya nina ƙarshe yana yin samun matsala to kakkace wai kuɗi na na kuɗinka Allah ya baha kuɗi kuma ya azama duka dole yi yadda Allah ce in baka yadda Allah ce baka ce lahira kuma ka shaka shi Allah ya sawa sawaka su ne an malikin an abin Rijali, Muhammad bin الرحمن bin Arisa. عن عمه أمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من ضاء الله نهى عن بيء استماري من ضاء الله هاني أسير آياتي حتى تنجو من الآهد في تأثيري دقا أيدي قال مالك إمام مالك يتي وبيع الثمار متي سيد آيان إتاتي قبل أن يبدو صلاحها قبان da نتي بينا من bai'il garin kagan ينا رجل cikin نكي نرودي don babu tabbas a samu ko ba a samu amma in ka ga gashi ya fara ne na ila ma an fara ci an ji an ji yadda yake to shikenan babu komai sai ku kullace niki ya nuna duk saura insha Allah haka nan za su wa haddathani an malik an abi zinat an kharijat bin zaid bin Sabit, an zaid bin thabit annahu kana la yabi'u thimarahu an gane ko ya kasance shi bai sai da ƴaƴan itacensa hatta taqlu as sai tauraron nan na suraya ya kullu an ce wannan tauraron yana bullowa na ƙarshe-ƙarshen lokacin zafi lokacin zafi kafin tahowar lokacin sanyi to wannan lokacin wannan tauraron ka bayyana to shi ya san al'adar gona ne irin wannan lokaci sunnana saboda haka da zarar ya ga wannan tauraro to ya san ya ita ta za mai yanzu na duk wanda zai shuka shinkawa an san ga al'ada wata kaza cikin wata kaza lokaci kaza ta yi ta yi ko ba haka ba haka nan hatta 'ya'yan mangoro an san cewa in mangoro gashi nan ya fara hure ya fara 'ya'ya an san cewa lalle nan zuwa kwanaki kaza ya na? to haka na shi zai sai da 'ya'yan itacen gonarsa hatta ta tsulu a surayya sai wannan tauraro nasura ya ya bullo domin wannan lokaci an samu lokaci na ishtidadul har zaki ya dan fara tsananta to wannan lokaci na ƴaƴan itacen gona ce suke na saboda haka wannan lokaci sai ya sesuwa qala maliku imam malik ya ce wal amru indana lamari agumu fi bai'il batikhi a cikin sai da abin da ya shahe kankana mun san kankana ko muna da ita ko wal qissa da abin da ya shahi irin su kubewa duk dai waɗannan abubuwa masu yaɗo su ne kissa an gane ko masu yaɗo walƙiz bizi da abin da ya shahi a abin nan shamal ake ce masa ko shamal yake eh wadalilo ce wannan dai mai jikin nan mai kyawu haka mai kamar girman lemu eh to to ya tace an gane to ya ce gwadami loko to ya ta wal jazri da riska ko ka ce karas an gane ko inna bai'ahu sai da waɗanga abubuwa da su alahu inni nafsu haraba bayana so halalu amma maliki ya ce halalun na jayiz ya halatta to in ka sai irin waɗanga tun da kaga ai duk ga ƙasa suke tsirowa kuma lokacin da ka sai su ka sai wurin gaba ɗai yana yiwa kana cire waɗannan wasu sake hituwa an gane ko to ka zo ka sayi sun mai kunu lil mushtari ka gani bayan ka sayi zai kasance lil mushtari ga shi wanda ya sayi mayan butu duk abin da zai sake tsirowa na waɗannan 'ya'yan na ire-iren waɗanga masu na su a ƙasa na hatta yan kwatsi a ruhu hasi ya kasance 'ya'yan gabaɗe sun yanki wa ya halika ya kasance ɗayan gabaɗe babu sun ƙari kuma imam malik ya ce aiwa laisa fi zalika waqatun yuwaqqatu yace kuma ire-iren waɗanga ai ba su da wani lokaci wanda aka iyakancewa ko ba haka ba tun da yi suke ta yi tun da ka tsaye kayan kana wa zalika wannan anna waqatuhu lokacin sa ma'rufun inda nas sane ne na gun mutane yanzu in kasa kankana an san zuwa ga baki lokacin da taka kare ɗayanta to in sashe ya bayyana kace cikin gona ne kasayi to duk kayan kana kawai je ba ka a kwarai duk kayan kana <laughs> anna waqatu ma'rufun inda nas wa rubbama imam malik yace da yawa dakhalatul ahad ana cikin haka kana diba sai aibi ya shigo rashin lahiya ta shige su an fahimta fa qafa as-samaratuhu sai 'ya'yan itacen sun ka yanke kabala an yi atiya zalikal waqtu gabanin wannan lokacin yazo fa idza dakhalathu al idan aibi ya shige su bijaihatin shine ja'iha abinda ajja'iha rashin lafiya ta wadda ka zuma ƴaƴan itace daga sama ko ya kasance wuta ko ya kasance sojoji sojoji sun ka zo cikin gona sun ka birgima gaba ɗaya don an ka taushe ma kaya an gane ko domin ja'iha suna kai kusan guda tara kamar yadda mai misbahu salif ya kawo su akwai hara ita ma ja'iha ce ina eh, tsuntsun ai shi ma ya ce ko dan da ya sauka ga wuri sai ka ce sojoji sun ka sauka to idan jaya ta sauka mai ta bulugu fulusa kuma ya kai ɗaya musu uku abin da ya halaka an bayanta kana zalika mawdu'an anil ladhi ta'abu to za a kasuwa ma wanda ya sayi kadibi shari'a ka kana ciki kana buga sai ga rashin lahiya ila misali abin nan da ka kayan nan sun kai da dubu ɗari uku sai ga rashin lahiyar ta horma abin kana cikin ɗiba kuma rashin lahiyar da ta hormai ila ta tare kusan dubu ɗari to kai ka san abin da a Allah nawa za ka mai suwa mai dubu ɗari uku ka aibin da ya sauka ya tare dubu ɗari sai ka mai zuwa mai da dubu ɗari to ba ka bai shari'a ko kan kaɗe haka su shari'a tana kai ba ga kai kai Allah ya kama dubu ɗari uku ka take ba to shi kenan masiwa ta ta sauko yana cikin ɗiban abin nan sai an gace to in abin da ya samu matsala ya kai ɗaya bisa uku an gace sai a kasuwa mai mina na an na damuwa babu ba a ganewa sai in kai ta samu <laughs> rai ya ce wala ya gaskiya na an gane ko to sai a kasuwa mai saboda ni saboda a dan rage mai rade sai a rage mai rade Allah ya ce baka a kai malam in gaji mutum na magana irin wannan ai Allah da ya saurara an gane ko ga Allah ya taimake mu insha Allah wannan zamu dakata abin mun ka karanta dai Allah ya ba mu lada kurakurai kuma Allah ka yafe mana baki daya sai ina ji shikenan ko sai mu karanta fatiha da salati annabi sallallahu alaihi wasallam